وسلم لتحقيق مبدأ العفو والصفح والتسامح بين الناس لتكمين, لت... لت... لتكمين التعمير والإصلاح قال الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعه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 وذكر سبحانه وتعالى مراتب العقوبات وأنها على ثلاث مراتب عدل وفضل وظلم فقال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق والعفو عباد الله من أخص صفات المؤمنين قال عز وجل واصفا إياهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون عباد الله كن قابل العذر واغفر ذلة الناس ولا تطع بالبيانات ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي هلا تذكرت يوما أنت مدركه يوما ستخرج فيه كل أنفاس يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها يوم الوداع شديد البطش واليأس أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني الله وإياكم بما فيه من الهدى والبيان أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا Thank you. الحمد لله الحمد لله العفو الغفور الرؤوف الشكور الذي وفق من شاء من عباده لمحاسن الأمور وما فيه عظيم الأجور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لكل مشرك كفور منافق ملحد مغرور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم حشر الناس من القبور أما بعد فيا عباد الله إن لصفة العفو فوائد, فوائد لا تفتى فمن أهم فوائدها أن الله عز وجل متصف بها ويحب المتصفين بها إن الله كان عفوا غفورا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ومن فوائدها أن المتصف بها لا يزيده الله عز وجل إلا عزا قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفوه إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ومن فوائدها أنها تجلب مغفرة الله عز وجل للعبد وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فالجزاء من جنس العمل ومن فوائد العفو والصفح عباد الله القضاء على العداوة وتحقيق السلح والأمن والاستقرار ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ومن فوائدها أيضا الصحة النفسية لأن العفو والصف يعملان على تحرير العبد من المشاعر السلبية كالحقد والغضب وتحل محلها المشاعر الإيجابية التي تحقق الراحة النفسية والطمأنينة وغير ذلك من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى أيها المسلمون من أراد الإصلاح والتعمير في البلاد ونيل عفو الله عز وجل فليعفو عن الناس فلن يندم من عفا مهما خسر فالعاقبة الحميدة فالعاقبة الحميدة والذكر الحسن لأهل العفو وجميل الذكر وطيب الكلام وأذكاه لهم أيضا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير عباد الله صلوا على الهادي مدى الأيام وعلى مدى الأعمار والأعوان يا رب صل عليه واجز صحابه برضاك وامنحهم رفيع مقام وتولنا يا رب منك برحمة واختم لنا الدنيا بحسن ختام برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai girma da buwaya da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban shi da iyalan gidan shi da duk wanda suka tafi akan tafarkin da suke kai har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya bayan Allah Allah madaukakin sarki yayi kira ga mutane gaba daya da cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine annabi Adam alaihi salam sannan ya halicci matar shi daga jikin shi sannan kuma ya sanya ku kuka zamo ‘yan Adam daga jinsin maza da mata a ɓangarori daban-daban da haka ku ji tsoron Allah wanda ya samar da ku a irin wannan tsari na halitta sannan Allah ya sake kira ga masu imani gaba ɗaya da cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala haƙiƙanin jin tsoron Allah kuma kada ku bari mutuwa ta zo ta same ku face kuna kan musulunci sannan ya Allah maɗaukacin sarki ya sake kira kira gamamme ga dukkan muminai da cewa su zamanto masu tsoron Allah ta hanyar bin dokokin Allah subhanahu aikata abin da Allah ya ce a aikata da kuma nisantar abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana a aikata wannan shine taqwa wannan shine kuma wasiyar Allah subhanahu wata'ala ga al'ummomi gaba ɗaya tun daga al'ummomi na farko har zuwa wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'ummar ƙarshe Allah yana mana wasiya da cewa mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala da kiyaye dokokin Allah da haka duk wanda ya bi wannan umarnin na Allah to ya huta ya kubuta a duniya sannan kuma ya kubuta ranar tashin alkiyama wanda kodi ya kau da kai yayi watsi da wannan kiran da wannan wasiyar ta Allah subhanahu ya taɗe a duniya sannan kuma ya taɗe ranar alkiyama da haka mu ji tsoron Allah subhanahu mu tsayu akan tsoron Allah a duk inda muke sannan har mutuwa ta riske mu kada mu kuskura mu sauka daga kan wannan hanyar ta tsoron Allah subhanahu ya ku al'ummar musulmi Allah maɗaukacin sarki ya halicci mutane gaba ɗaya domin su kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, kuma su raya ƙasa da Allah ya ɗora su a bayanta ta zama wuri rayayye wanda za a raya ta da bautar Allah sannan kuma za a raya ta da abubuwa na ci gaba a bayan ƙasa ɗin. Wannan duka yana daga cikin manufofi na samar da ɗan adam a bayan ƙasa domin ya raya ƙasa, domin ya gina ta, sannan kuma ya bauta ma Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake so sannan mu sani cewa lallai raya ƙasa da kuma gina ƙasar da tabbatar da manufofin samar da ɗan adam a bayan ƙasa Zai taɓa tabbatuwa har sai ‘yan adam ɗin sun samu haɗuwar zuciya sun samu teniya a tsakaninsu sai an taimaki juna sannan ƙasa take rayuwa al'amari yake ginuwa sai wancan ya zo da nashi wancan ya zo da nashi mai tunani ya zo da tunani mai ƙarfi ya zo da ƙarfi mai dukiya ya zo da dukiya mai ilimi ya zo da ilimi kowa ya zo da irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya hore mai daga nan ne ake samun ginuwa da kuma raya ƙasa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ɗora mu a bayan ƙasa domin mu raya ta. Da aka kasantuwar ƙasa ba ta iya rayuwa sai an samu haɗin kai sai an samu ƙaunar juna sai an samu daidaituwa tsakanin al'umma to haka kuma rayuwar ba ta kaucewa dole sai an rinka samun matsaloli a tsakanin mutane ba yadda za a yi mutane su rayu a tsakaninsu wanda babu matsaloli a tsakanin waɗannan mutanen duk inda aka zauna to za a iya samun saɓanin ra'ayi za a iya samun saɓanin tunani za a iya samun rashin fahimta da rashin jituwa da juna. to wannan yasa shari'ar Allah subhanahu wata'ala ta zo mana da tsari wanda shine zai kawar mana da wannan matsalolin na rashin jituwa a tsakani domin mu samu damar gina ƙasa mu samu damar bauta ma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah yake so ya yarda da shi tsarin da shari'a ta zo mana da shi ta sanya mana shi a cikin mu ya zama tsari na gama gari na kowa da kowa shine tsari na afuwa da yafiya da kau da kai a tsakanin bayi mutane a tsakaninsu su zama masu afuwa da juna masu yafe ma juna masu kau da kai daga matsalolin da suke faruwa a tsakaninsu to wannan sifar ko wannan ɗabi'ar ita ce za ta kawar mana da wancan saɓanin da yake faruwa a tsakaninmu ita ce za ta wanke mana wancan rashin jituwar da yake faruwa a tsakaninmu sai mu zama al'umma ɗaya mu zama al'umma masu fahimtar juna masu yafe ma juna masu afuwa da juna ba ma iya taɓa zama al'umma wanda ba sa saɓa ma juna domin a ɗabi'ar ɗan adam da Allah ya halicce shi ba a taɓa zama iri ɗaya gaba ɗaya ba tare da saɓa ma juna ba dole wancan ya saɓa ma wancan dole wancan ya ɓata ma wancan rai dole wancan ya ji haushin wancan duk yadda ya kai ga soyayya a tsakaninsu da ƙaunar juna a tsakaninsu to dole wata ran sai an saba to amma sabawar tun da dole sai an yi ta to maganin sabawar shine afuwa da yafiya da kau da kai a tsakanin al'umma ta yadda wannan sabawar ba za ta haifar da wani mummunan abu a zuciyata dangane da wanda na saba da shi ba ba za ta haifar da ƙiyayya da jin haushi da ƙoƙarin kassara mutum saboda ya saba da ni ko saboda ya yi bambancin ra'ayi da ni ba ko saboda ya ɓata min rai a'a sai in yi afuwa sai in yace sai in kau da kai dangane da wannan saɓawar saboda ni ma wata ran zan iya saɓawa ni ma a kau da kai a yafe a yi min afuwa dangane da saɓawar da na yi ko da ba tsakaninmu da juna a tsakaninmu na mutane ba za ka iya saɓa ma Allah subhanahu Ala, kamar yadda kake so Allah ya yafe maka idan ka saɓa mai to dole kai ma ka zama kana yafe ma bayin Allah idan bayan Allah sun saba mata idan bayan Allah sun yi mata ba daidai ba ta zama mai kau da kai ta zama mai eh, afuwa dangane da abin da yake faruwa a tsakaninka da mutane shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo irin wannan ka'idar yake cewa kada mutane waɗanda suke da wadata suke da falala suke da abin hannu su rinka yin rantsuwa suna cewa ba za su taimaka ma waɗanda suke miskinai ba ba za su taimaka ma waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi ba ba za su taimaka ma waɗanda suke mabukata daga cikinsu ba ba za su taimaka ma waɗanda suke ‘yan uwansu waɗanda suka ɓata musu rai ko suka saɓa musu ba Allah ya ce kada ku rinka yin rantsuwa da cewa ba za ku taimake su ba Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu su yi afuwa su kau da kai ko da an saɓa musu su ci gaba da yin abin da suke yi na alkhairi su ci gaba da taimaka ma wanda suke taimaka ma ko da ya saba musu ya yi musu ba daidai ba ko da ya yi musu abin da ba su ji daɗi ba to kada su ce za su rantse cewa sun daina taimakon mutum sun daina yi ma mutum alheri saboda ya musu ba daidai ba Allah ya ce su kau da kai su yi afuwa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin kuma ba so Allah ya gafarta muku ne to in kuna so Allah ya gafarta muku to kuma ku rinka gafarta ma bayin Allah yanda kuke yi ma Allah laifi kuma yake yafe muku to haka kuma bayan Allah za su rinka muku laifi to dole kuma ku rinka musu afuwa kuna yafe musu dangane da wannan laifin da suke yi muku haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana da cewa waɗanda suke muminai na ƙwarai, muminai na gaske daga cikin manya-manyan sifofin da suka sifanci da shi shine suna da afuwa suna da yafiya idan an ɓata musu rai idan an cutar da su in an yi musu ba daidai ba Allah ya ce ku gaggauta ku yi gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku ku yi gaggawa zuwa ga neman aljanna wanda aljannan nan faɗinta ya fi faɗin sama da ƙasa gaba ɗaya da abin da yake cikinta. Sai Allah ya ce wa iddatil muttaqin ita aljannan nan an tattale ta ne da waɗanda suke masu taƙawa. Sai kamar an tambayi Allah suwaye masu taƙawan da aka yi musu wannan tattalin na aljanna. Allah ya ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghayza wal afina 'anil nas sune wanda suke ciyar da dukiyarsu a halin kunci da halin kakanikayi da halin wahala ko akwai ko babu ko da dadi ko babu suna amfani da dukiyarsu wurin taimakon jama'a allazina yunfiquna fis sarra'i wad barra sifatu ta biyu Allah ya ce wal kadhimin al ghayza sune masu haɗiye fushi in an fusata su ba za su zage-zage ba ba za su doke-doke ba ba za su wani mummunar ɗabi'a da za a gani a zahiri na cewa sun fusata ba suna haɗiye fushinsu idan an fusatar da su sannan sifa ta uku Allah ya ce wal na anin nas su ne masu yi ma mutane afuwa in an yi musu ba daidai ba su yafe su tau da kai su nuna kamar ba a yi komai ba su nuna ba su damu da abin da ya faru ba sun yafe sun yi afuwa sun ci gaba da mu'amala da ɗan uwansu musulmi ba za su bar shedan ya samu dama a tsakaninsu da shi saboda ya ɓata musu rai ba da haka wayannan sifofin Allah ya ce su ne waɗanda aka tattala aljanna saboda su su ne aka yi musu tattalin wannan aljanna wanda faɗinta ya fi faɗin sama da ƙasa gaba ɗaya da abin da yake ciki saboda sun sifanci da irin waɗannan sifofin na afuwa da yafiya da kau da kai haka a cikin gida da iyalanka Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum ya ku waɗanda suka yi imani lalle a cikin matayenku a cikin ƴaƴayenku akwai waɗanda makiyanku ne ba sa son ku da alkhairi duk wani abu da suka ga kun taso za ku yi na neman yadda Allah ƙoƙarin su hana ku su toshe muku wannan hanyar kada ku yi wannan aikin kada ku ƙaran musu da dukiya kada ku ƙaran musu da gado kada ku yi kaza za su yi ta ƙoƙarin su hana ku aikin alkhairi Allah ce waɗannan maƙiyanku ne ba sa son ku da alkhairi za su rinka yin abubuwa wanda bai kamata ba sai Allah ya ce amma wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim amma in kuka yi musu afuwa kuka yafe musu kuka kau da kai kuka nuna ba komai bane kuka ci gaba da yin abin da ya kamata ku yi Allah ya ce to Allah mai gafara ne mai rahama zai gafarta muku zai yi muku rahama a cikin al'amuranku daka ana neman afuwa da yafiya da kau da kai hatta a cikin iyalanka hatta a cikin ‘ya'yanka da matanka ta zama mai afuwa mai yafiya mai kau da kai dangane da al'amura da yawa na rayuwa wanda rayuwar ba ta gudana sai da afuwa da kuma yafiya a cikin mutane har ila yau Allah maɗaukacin sarki ya sifanta mana cewa yana daga cikin sifofi na musamman wanda muminai suka sifanci da shi akwai wannan sifar ta afuwa da yafiya. Allah yana sifanta sifofi na ibadun Rahman bayan Allah na ƙwarai muminai waɗanda Allah yake musu kirari a cikin Alƙur'ani daga cikin sifofinsu Allah ya sifanta su da cewa wallazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun su ne waɗanda suke nisantar manya-manyan zinubai har ƙananan zinuban ma suna nisantar duk wata alfasha ba sa aikatawa sannan wa idza ma ghadibuhum yaghfirun idan sun yi fushi an ɓata musu rai an zabarar da su an yi musu ba daidai ba an zage su an yi musu ƙazafi ko an yi musu abin da ba daidai ba Allah ya ce yaghfiruna suna gafartawa su yi afuwa su yafe wannan shine sifar waɗannan muminan da Allah maɗaukacin sarki ya sifanta su da su. Kina duk wanda bai shiga ya sifanci da irin wannan sifar ba ya zama mummunan ɗabi'a da mummunan hali mutum mai ruƙo baya yafa gaba baya yin afuwa in an yi mai abu duk abin da aka yi sai ya ɗauki fansa sai ya ɗauki mataki akai ya shekara yana adawa da mutum yana baƙin ciki yana jin haushi saboda wane ya ɓata mai rai to wannan kwata-kwata idan ana sifanta muminai ba zai matso wannan wurin ba domin baya cikin sifa ta mumine gaba ɗaya da Allah maɗaukakin sarki yake sifantawa a cikin alkur'ani da ka zama mai riƙo ka zama mai adawa ka zama kai ba a taɓa ta sai ka rama ka zama kai kowa ya santa, da mummunan riƙo a cikin mutane duk wanda ya ɓata mai rai ya buɗe shafi na adawa kenan da kai to wannan ba ta cikin sifofi na muminai na ƙwarai sannan mummunar sifa ce wanda duk wanda ya sifanti da wannan sifar ya zama abin kyama a shari'a ya zama abin kyama a al'adance ya zama abin kyama a wurin duk wani mai hankali ko da ba shari'a ba ba da nassi na shari'a ba to mai irin wannan sifar mummunan abin kyama ne a cikin mutane Lata ya bayan Allah wannan sifar ta afuwa da yafiya a cikin al'umma tana da fa'idoji masu yawan gaske daga cikin fa'idodinta kasantuwar Allah da kanshi ya fifanti da wannan sifar Allah ne afuwa ne Allah ne yafiya ne Allah ne rahama ne ga bayi da aka kasancewar Allah da kanshi ya sifanci da wannan sifar, to wannan yana nuna falalarta da kuma darajar wannan sifar. Ma'ana lokacin da ka zama mai afuwa, ka zama mai yafiya ka zama mai kau da kai ga musulmi ‘yan uwanka to ka sifanti da wata sifa wadda Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya sifanti da wannan sifa sifantuwa da sifa da Allah ya sifanti da ita kuwa wannan ba ƙaramar farala ba ce ba ƙaramar daraja ba ce bawa zai samu a duniya kuma zai samu a lahira sannan har ila yau daga cikin fa'idodin wannan sifar shine babu wanda zai sifanti da sifa ta afuwa da yafiya sai Allah ya ƙara mai izza da ɗaukaka a cikin al'umma. Yana daga cikin hanya ta samun izza da ɗaukaka a cikin mutane shi ne ka zama mai afuwa da yafiya. Yana daga cikin hanya ta samun ƙasƙanci da wulaƙanci a cikin mutane shi ne ka zama kishiyar wannan sifar. Duk wanda ya zama masifaffe ya zama ɗan bala'i shi duk wanda ya taɓa shi sai an yi bala'i da shi baya yafiya baya abuwa za ka same shi ya zama ba a ganin shi da daraja a cikin mutane bai da kima bai da mutunci kullum za ka ji ana waye taɓowa ne waye taɓawa ne kowa bai ganin shi da kima ba baya ganin shi da daraja amma duk lokacin da ka sifanci da sifa ta yafiya da abuwa to sai Allah ya ƙara maka izza da kwarjini a cikin mutane da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kanshi a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Huraira yake cewa lallai babu wata sadaka da take rage dukiyar mutum ko me mutum ya bayar na dukiya to wannan sadaka ba za ta taɓa tauye arziki shi ba sannan abu na biyu manzon Allah ya ce wa ma zada Allahu abdan bi afuhi illa izzan Allah baya ƙara ma bawa ta hanyar afuwar da yake yi face sai dai ya ƙara mai izza da buwaya gwargwada yadda kake afuwa kake yafiya kake kau da kai gwargwadon yadda Allah zai rinka ƙara maka izza da buwaya da ɗaukaka a cikin al'umma sannan abu na uku manzo Allah ce wa ma tawaba'a ahadun lillahi illa rafa'ahu babu mutumin da zai yi tawadu'u ya kaskantar da kanshi saboda Allah face sai Allah ya ɗaga darajar shi gwargwadon yadda kake tawadu'u gwargwadon yadda Allah zai rinka ɗaga ka igiya guda biyu ce ɗan adam yake ɗauke da ita ɗaya ta sama ɗaya ta ƙasa idan kana ƙoƙarin ɗaga kanka kai sama sai a rinka jan ƙasa ana ƙasa da kai ana ƙasƙantar da kai gwargwadon ji da kai da kake nunawa gwargwadon yadda za a rinka ƙasƙantar da kai gwargwadon tawadu da ƙasƙantar da kai da kake yi gwargwadon yadda Allah zai rinka ɗaga ka a cikin mutane mahallu shahid a ciki manzon Allah ya ce ba abin da Allah yake ƙara ma bawa ta hanyar afuwa da yafiya ba sai izza da kwarjini a cikin mutane da haka koda ba wata fa'ida sai wannan to ya isa mutum ya zama mai yafiya mai afuwa a yi mai ya yafe a yi mai ya kau da kai a yi mai ya yi haƙuri saboda ya sami izza a duniya ya sami izza a cikin al'umma a wannan rayuwar da yake ciki sannan abu na uku daga cikin fa'idojin afuwa da yafiya shine tana haifar da gafara Allah subhanahu wata'ala gwargwadon afuwarka da mutane gwargwadon yadda Allah yake gafarta mata yake yi mata afuwa domin Allah maɗaukacin sarki yana cewa wal ya'fu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim ku yi afuwa ku kauda kai ba kwa so Allah ya muku afuwa ne kenan wanda yake afuwa yana kauda kai to shi ma Allah zai rinka mai afuwa Allah zai rinka kauda kai dangane da lifukan shi da kuma sabo da yake yi gwargwadon yadda kake ma bayan Allah mu'amala da afuwa gwargwadon kai ma yadda Allah zai rinka mu'amalar ka da afuwa da yafiya sannan daga cikin fa'idojin afuwa da yafiya shine tana goge adawa da take tsakanin mutum da mutum gwargwadon yadda kake afuwa ga mutane gwargwadon yadda kiyayyar mutane take fita daga cikin kiyayyar ka take fita daga cikin zukatan mutane wanda yake kiyayya da adawa da kai gwargwadon yadda kai yake ma ba daidai ba yana ganin kana afuwa kana kau da kai gwargwadon yadda soyayyarka za ta rinka shiga cikin zuciyar shi sai an waye gari maƙiyinka ya koma cikakken masoyinka saboda tsabar afuwa da kau da kai da kake yi dangane da abin da yake yi Allah madaukakin sarki yana cewa idfa bil lati hiya ahsan fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim idan an yi masa mummuna kai kuma ka rinka mayar da kyakkyawa Allah ya ce idan kana yin haka fa idan ladhi bainaka wa bainahu tun ka annahu waliyyun hamil. zai zama wanda tsakaninka da shi akwai adawa da kiyayya baya son ka baya kaunar ka Allah yace zai koma ya zama masoyi mai tsananin kauna gare ka saboda yadda kake mayar mai da alkhairi kai yayi maka mummuna kai kuma ka mayar da kyakkyawa ya cutar da kai kai kuma ka amfanar da shi ya zage ka kai kuma ka faɗa alkhairi akan shi to wannan zai mai da shi ya koma waliyun hamid ya zama maka masoyi majibinci mai tsananin ƙauna gare ka maimakon ka bi hanya ta ƙiyayya kai ma da rama adawa ya zama adawa tana ƙara yaɗuwa a cikin al'umma sai ka bi hanyar da Allah ya bayar ita ce wannan hanyar ta bin shi da kyakkyawa idan shi yana bin ka da mummuna shi yasa sai Allah ya ce wa ma in lallabi na sabaru amma irin wannan halin da wannan sifar ba kowa yake samun shi ba sai mutane masu haƙuri waɗanda Allah ya azurta su da haƙuri za su iya jurewa kuma a yi musu ba daidai ɗin ba su kuma su yi daidai. Allah ya ce wa mayu laƙaha illa zu hazin azim. Ba wanda yake irin wannan sifar sai wanda yake da babban rabo a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka daga cikin fa'idojin afuwa da yafiya shine tana mai da maƙiyanka su koma masoyanka. Tana canza maka maƙiya su koma abokan ƙauna su koma abokan soyayya da kyakkyawar mu'amala a tsakaninka da mutane. Da sauran fa'idodi masu yawa wanda suke haifar da wanda wannan ɗabi'a take haifar da su a cikin zuciyar mutane. Tana haifar da jin daɗi da yalwar zuciya domin gwargwadon yadda kake afuwa da yafiya gwargwadon zuciyarka yadda take samun natsuwa. Amma idan babu afuwa da yafiya wannan haushin da kake ji na mutane da ƙiyayyar da kake ji yau kana jin haushin wancan gobe kana jin haushin wancan wannan haushin zai taru a cikin zuciyarka shi da kanshi wannan haushin in yayi yawa shi zai zama maka matsala a rayuwa domin gwargwadon baƙin cikin da zuciyarka take ɗauka gwargwadon matsalar da zuciyar take haifarwa a rayuwarka za ta haifar maka cututtuka daban-daban da damuwa iri-iri ta rayuwa amma idan an yi kamanta ta yafe shi kenan ka wanke zuciyarka ba za ka tara ma kanka irin wannan nau'o'in damuwoyin da matsaloli wanda ƙarshe za ta koma zuciyarka ta zama matsala ce gaba ɗaya sai ka koma kana rayuwa da magani sannan zuciyarka za ta iya zama daidai amma ka zama mai afuwa mai yafiya shikenan ka huta da duk waɗannan matsalolin ba ka kwana da damuwar wani a zuciya ba ka tashi da damuwar wani shi can ya je ya yi abin da zai yi kai ka yi afuwa ka yafe shikenan magana ta tsare. sai ka zauna lafiyarka ta inganta ƙwaƙwalwarka ta gyaru zuciyarka ta zama wankakkiya ba ka da wata matsala a rayuwa ana can ana zaginka ana cima mutunci kai kuma kana nan kana ƙara samun nishaɗi da kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin al'umma da haka mutum in ya zama mai afuwa banda alkhairai na lahira da zai samu a rayuwar ce ta duniya ma kawai da lafiyar shi zai samu alkhairai masu yawa waɗanda ba su da iyaka Daka lallai mu zama masu afuwa, lallai mu zama masu yafiya, lallai mu rinka halaro irin wannan falala ta afuwa da yafiya domin mu zama masu afuwa da yafiya. Kada mu zama mutane waɗanda suke kullum a cikin rigima da hayaniya, wancan na rigima da wancan, wancan baya shiri da wancan. Ka zama mutane suna rayuwa a wuri ɗaya, a gida ɗaya, amma ba sa shiri da juna. Mutane suna rayuwa a wurin aiki ɗaya, wurin aiki kullum zai haɗa su, amma wancan na jin haushin wancan wancan na jin haushin wancan rayuwarsu kullum a cikin kunci zai shigo inda dole sai sun yi rayuwa sai sun yi aiki da wani kuma baya son ganin shi baya jin daɗi in ya gan shi yana jin haushi shi ma yana jin haushin shi sai zama zaman da suke yi na wuni na awoyi kullum a cikin takura da rashin jin daɗi suke saboda ne saboda ba su da afuwa ba su da kau da kai ba su da yafiya a tsakaninsu sai ga wani wurin ma hatta wuraren da bai kamata a ce ana samun irin wannan ba sai kaga ana samun irin wannan miyagun ɗabi'u ka samu wani wurin ma wurin tarbiyya ne wani wurin makaranta ce ma da za a koyar da yara a ilmantar da su amma malamai ba sa shiri da juna wancan na jin haushin wannan wannan na jin haushin wannan ma'aikata na jin haushin juna wannan baya shiri da wancan wancan baya shiri da wannan to irin waɗannan a ina za su iya tarbiyyantar da wani ya zama mai afuwa mai yafiya ta yadda su a tsakaninsu ma ba sa iya zama masu afuwa masu yafiya a tsakaninsu da haka duka irin waɗannan miyagun ɗabi'un idan muna so al'ummar mu ta gyaru ta ginu ta zama al'umma ingantacciya sai mun gyara tsakaninmu sannan kuma sai mun tarbiyyantar da masu tasowa a cikinmu akan irin waɗannan ɗabi'un da irin waɗannan halayen na afuwa da yafiya domin mu ma mu samu afuwar Allah mu sami yafiyar Allah subhanahu wata'ala Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta abubuwan da muka yi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada ya tabbatar da mu akai abubuwan da muke kai kuma na kuskure Allah ya ba mu ikon gyarawa ya ba mu ikon tuba da neman afuwar Allah subhanahu wata'ala akai Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya zaunar da dukkanin ƙasashen musulmi a duniya a duk inda suke lafiya ya ba su taimako da gaggawa daga gare shi ya kuma ba su agaji a duk inda suke a bayan duniya Allah maɗaukacin sarki ya taimake su Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai duk wanda yake kulle-kulle akan al'ummar musulmi a wannan ƙasar tamu ko a waje Allah maɗaukacin sarki muna kai kuka zuwa gare ka Allah kai ne ka san su mu ba mu san su ba Allah kuma kai ka san yadda za ka iya magance su Allah ka magance mana su Allah ba abin da za mu iya yi ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da mulki ba mu da iko Allah kai ne kake da ƙarfi kai ne kake da dabara Allah kai ne kake da ilimi Allah kai ne masani akan komai kuma kake da kudura akan komai Allah duk wanda yake kawo rashin zaman lafiya a cikin ƙasarmu Allah ka karya shi ya Allah duk wanda yake da hannu a wurin haifar da fitintunu a wannan ƙasar tama a ciki ko a waje ya Allah muna kai kuka zuwa gare ka ba mu da wanda za mu kai kuka zuwa gare shi sai kai Allah ka tausaya mana ka magance mana duk wanda yake da hannu a cikin waɗannan fitintunu a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da shugabanninmu ka ɗora mu da su gaba ɗaya a hanya madaidaiciya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 يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله